والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha ya yi daidai da sha biyu ya yi daidai da sha biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a muna cikin kitabu الخلق khalq a muna cikin hadisi na قال isma'il إيه. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا الإمام البخاري يأتي حدثنا إسماعيل قال نعم حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي نعم. هريرة رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Idan qala al-imam sami Allahu liman hamida idan liman ya ce sami Allahu liman hamida fa qulu allahumma rabbana lakal hamd sai ku ce allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al-mala'ika domin lallai duk wanda maganar shi ya dace da maganar mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata daga zunubansa to dama hadisin dama shi mahallin shahid a nan wajen wato bukhari ya bude babi babun idza qala ahadukum amin wal mala'ikatu fis sama'i amin fawafaqat ihdahum al ukhra gufira lahu ma taqaddama min dhanbi babi idan tayanku yace amin mala'iku a sama su ma suka ce amin sai maganan ɗaya daga cikin su ya dace da maganan ɗayan to za a gafarta musu abin da ya gabata na zulubai kaga wannan hadisin ya dace da babu ko ba ka ba idza qala imam sami Allahu liman hamida fa qulu allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawla malaika domin lallai wanda maganar shi ya dace da maganar mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa eh قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر نعم حدثنا محمد بن فلي حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تهبسه للي سينكو yana cikin sallah matuƙar sallah ne ta sallah ne ya tsare shi wani sallah ne ya tsare mutum to za a ba shi lada kaman yayi sallah ne ko kaman yana sallah wal mala'ikatu taqul mala'iku suna cewa Allahumma ighfir lahu warham ya Allah ka gafarta masa kai masa rahama malam yakun min salatihi aw yuhdith matuƙar bai tashi daga sallar sa ba ko kuma matsar bai hadasi ba an gane ku idan mutum ya tashi daga daga wajen nan ko kuma yayi hadasi bi ma'ana yayi rihi to a lokacin nan wato abin da yake samu na ainihin gafara da rahama a lokacin ya rasa ina fatan gane wannan Allahu a'lam قال البخاري حدثنا علي بن عبد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمري عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه قال an karbo daga Safwan bin Ya'la daga babansa radiyallahu anhu yace سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ينا كرتا وأكم منبري ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك قال سفيان قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا يا مالي شو ما سفيان يا فدا أشكين قراءة عبد الله بن مسعود ونادوا يا مالي بتخيل an cire ainihin kafin ya mali an gane ku yana akwai wannan kira'a din amma dai kira'a ce yana ganin kira'a ce shaza na'am قال إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ابن شهاب الزهري قال حدثني عروة عن أن عائشة رضي, رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته شيوا للي عروة هنا شيوا للي عائشة رضي الله عنها matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labari annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lallai ta ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadd min yawmi uhud shin akwai wani yini wanda ya taba zuwa a gare ka ya rasulullah wanda ya fi tsanani fiye da ranar uhudu wanda ka fi shan wahala fiye da ranar uhudu akwai wannan yini ya rasulullah qala manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam lagar lakitu min qaumiki ma lakitu hakika na gamu daga mutanenki hakika na gamu da abin da na gamu su wane ne mutanenta wa kana ashaddu ma min minhum su wane ne mutanenta ya ce hakika na gamu daga mutanenki abin da na gamu da shi a nan fa yana nufin ƙwarishawa shin shawa su ba mutanen shi ba ne mutanen shi ne eh. an gane amma sai cewa aisha hakika na gamu daga mutanenki duk da cewa shi ma mutanensa ne na'am wa kana ashaddu malakitu minhum yawm al-aqaba ya kasance mafi tsananin abinda na gamu da shi daga gare su ya faru ne ranar aqaba idza aradtu nafsi ala ibn abd abd yali to a wannan rana na bijiro da kaina na tallata kaina zuwa ga ibn abi ibn abi abi kulal an gane ku daga cikin mutanen da'if na zo na je wajensa kasancewan shi yana daga cikin shugaban mutanen da'if na zo na tallata masa da awa na tauhidi ko zai amsa na'am falam yujibni ila ma aradtu amma bai amsa mun zuwa ga abin da nake nufi ba to da lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da quraishawa suka wulakanta shi suka yi mishi injili. har ya zamanto ba sa son su karbi da a wanda ya zo da shi sai manzo Allah ya yi tunanin to bari ya dan fita ya je da'if ya je ya tallata da'awa zai iya yiwa mutanen da'if Allah ya bashi sa'a su amshi wannan da'awa din shine manzo Allah ya je da'if ya tallata kanshi ga shugabannin da'if din cewa ga da'awan da ya dauko da'awa na tauhidi a bauta ma Allah shi kai an gane ko to sai ya zama to shugabannin nan ba su amsa ba shine manzo Allah yake ba mu labarin kamar wannan ibn abi yalil din nan eh yalil abu abdi yalil abdi yalil ibn abdi yalil ibn abdi yalil na'am na'am fantalatu wa ana mahmumun ala wajhi a lokacin nan sai na tafi alhali ina mai fantalatu ala wajhi wato na tafi akan fuska na ina tafiya na sun fiye da fuska wa ana mahmum ina mai bakin ciki ina cikin damuwa falam attafiq illa wa ana bi qarni sa'ali ban farka daga wannan damuwa ba face ina wani waje ana kiran shi karnin sa'ali wannan wajen dutse ne wani babban dutse ne a wajen farfatu rasi sai na daga kaina fa idan annabi bi sahabati al-azallati wato daga kaina ke da wuya sai ga girgije ya lullube ni kawai fa nazantu fa idan fiha jibril a lokacin nan sai na duba zuwa ga girgije fa idan fiha jibril sai ga shi a cikin girgijan, sai ga mala'ika jibrilu a cikin siffan shi na halittar shi kenan ko fanadani sai mala'ika ya kira ni ce. inna allaha qad sami'a ƙaula ƙaumika laka wa ma raddu ka. lalle allah ya ji maganan mutanenka a gare ka da abin da suka yi raddi a gare ka shawa mutanenka ne ko ba ka ba kuma ka yi musu da'awa dama a ƙa'ida idan mutum zai yi da'awa ya kamata ya fara da dangin shi na kusa to manzo sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da nassin alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa wa anzir ashiratakal aqrabin ka kai gargadi ga danginka mafi kusanci kaga manzo Allah ya fara da quraishawa sannan ya fara da ainihin wato ya ware su kuma sannan ya dunkule su gaba daya a wajen kira to da abin ya faskara shi ne ya tashi ya tafi can da'if domin ya tallata musu ko wala Allah za su amshi wannan da'awa din to lalle Allah ta'ala haƙiƙa ya ji maganar mutanenka a gare ka wa ma raddu alai da irin mummunan raddin da suka yi maka duk Allah ya ci وقد بعث إليك ملك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم تو حقيقة غاشنا الله تعالى يا zuwa gare غريكا wato ملائكة dutse شو أنا ملائكة كوي an wakilta shi ne ga harkar dutse an gane ko shi yana da alaka da ainihin hudo da dutse da fasa dutse da duk abin da yake da alaka da dutse shine Allah ta'ala ya wakilta wannan mala'ika akan shi an gane ko ya ta'amuru bima shi fihi eh wato wa qad ba'asa ilayka malakal jibal haqiqa Allah ya aiko zuwa gare ka mala'ikan nan na duwatsu li ta'amuru ma shi fihi domin ka umurce shi da abin da ka so game da su ka gaya wa mala'ikan me kake so ya aikata ga ainihin mutanenka an gane wannan aiki kawai ana jiran na manzan Allah ne idan manzan Allah zai ce ya Allah ka halakar da su gaba daya wannan mala'ika zai tsago wannan dutse za a yi musu ruwan duwatsu a halakar da su fanadani malakul jibal a lokacin nan sai mala'ikar jibal mala'ikan duwatsu sai kira ni in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam fa sallama alayya thumma qala sai ya mun sallama sannan sai ya ce mun ya muhammad yace ya muhammad fa qala zalika fi ma shi sai ce sai ce masa shi mala'ikan zalika fi ma shi to wannan al'amari ya dangana da abin da ka so kawai abin da ka so kawai faɗa abin da kake so in shi ta an ubbika alaihim al-akhshabain idan kana so in lullube su an gane in lullube su da manya-manyan duwatsu guda biyu na madina manya-manyan duwatsu nan guda biyu kai in kana so in lullube su da shi to insha Allah zan lullube su da wayannan duwatsu in musu ruwan wannan duwatsu ta sauka musu da shi ta halaka ga baki daya fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce bal arju an yusrid Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushrik bihi ina fatan Allah ya fitar daga cikin tsatsansu ba na son Allah ya halakar da su an gane wannan ayi to dan Allah idan kai ne irin wannan kunci da suka shigar da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sa sun wulakanta shi sun masa izgili sun kashe masa sahabbai wasu daga cikin sahabbai an kwace musu dukiyoyinsu an musu kaza an musu kaza irin wannan cutarwan inda kai ne a matsayinka na malami mai da'awa ya zama to mutanen da kake musu da'awa sun wulakanta ka har sun nemi su kashe ka idan Allah ya turo ma da mala'ika ya ce ma ka zaɓi abin da kake so a yi game da su dan Allah bai zaka ce an gane wannan ko to kaga da yawa daga cikin malaman da muke da su a wannan zamanin Allahu a'lam da za a ba su zabi wallahi za su zaɓi Allah ya halaka da wayannan mutane gabaki daya kuna ganin malamai da zarar mutane sun musu laifi dan kaɗan sai su fara cilla su wutan jahannama sai ga wani da zarar kayi laifi dan kaɗan ya kafirta ka ya fasikantar da kai ya bid'antar da kai me kake tunani da wannan malami wuta da aljanna na hannunsa me kake tunani da wannan malami hallakan al'umma yana hannunsa kana ganin wannan malami ba zai ce a busa kaho ba ina batan gane wannan to saboda haka wannan hadisi ya kamata mu yi koyi da shi manzo sallallahu alaihi sallam ya cancanci irin kirarin da Allah ta'ala ya masa a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah face rahama ga talikai ga baki daya da kuma inda Allah ta'ala ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaihim harisun alaikum bil da ra'ufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo daga cikin kawukanku Manzan nan azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahal da ku duk abin da zai zama to mushakka a gare ku yana damun manzo sallallahu alaihi wa sallam amma kuma harisun alaikum mai kwaɗayi ne a gare ku ku yi imani shi kullum kwaɗayinsa yaya za ku yi ku fahimci tauhidi yaya za ku yi ku yi imani da Allah subhanahu wata'ala amma da yawa daga cikin masu da'awa a wannan zamani su kawai faɗayinsu? yaya za su yi in suka yi wa'azi ga mutane su ɗaya su biyu tunanin su kawai burin kawai mutane su karyata su kafirta mutane su fasikantar da su su biri'antar da su shi ko manzo Allah duk abin da zai sa al'ummarsa cikin wahala yana damun manzo sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah baya san al'ummansa su fada cikin kafirci manzan Allah baya san al'ummansa su fada cikin bid'a manzan Allah in san samu ne baya san ɗaya daga cikin al'ummansa ya shiga wuta ina fatan gani kaga shine ma'anan azizun alaihi ma anitu duk abin da zai wahal da ku kaga kafirci zai wahal da ku fasikanci zai wahal da ku bid'a zai wahal da ku ko inuwa zai wahal da ku to manzo Allah yana kokarin ya nisanci wayannan abubuwa gaba ɗaya ga al'ummansa a matsayin mu na ɗaliban ilimi da kuma malamai masu da'awa ya kamata mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen usulubinsa fa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizan qalb lafazu min hawlik saboda rahman Allah kake lausasa musu kake lausasa wa sahabbanka da ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya ya rasulullah lan fazu min haulik da sun watsa sun barka an gane ko mu auna da'awan manzon Allah da da'awan da ake yi a wannan zamanin an gane da manzon Allah ya bi irin wannan usulubi wanda mutane ke bi a wannan zamani na kaushi eh, da zage-zagen da zaka mutane suna yi kamar suna jira ne kai kuskure da kayi kuskure za su ce ma mutumin banza wawa jahili da kiki baka san abin da kake yi ba shin wayannan mutane masu shiryewa ne kuma masu hallakarwa wayannan mutane idan kana hallaka kamar suna farin ciki ne da hallakanka suna Allah Allah kai kuskure domin su jahiltar da kai su bid'antar da kai su fasikantar da kai wa iyaz billah to shine ainihin manzon Allah mala'ika ya ce masa Allah ya umarce ni Allah ya ce in zo wajenka ka umurce ni da abin da ka so in ka so ma in daga ainihin duwatsun nan guda biyu in sakan makafiran duniya a kafiran makka an gane sai annabi ke cewa bal arju an da lahu min in man abudullah kada ka halakar da su idan ka halakar da su ai ba za mu samu ƴaƴansu da su ba na fatan gane ko da su ba su musulunta ba ai zai iya yiwuwa ƴaƴansu ko jikokinsu su musulunta ina fatan Allah ya fitar daga cikin su wanda zai bauta ma Allah wahdahu la sharika lahu la yushriku bi shay'a wanda zai bauta ma Allah shi kadai wanda baya hada shi ba tare da ya hada shi da komai ba misali to wannan lallai a matsayin mu na masu da'awa na sunna ya kamata wannan hadisi ya zamanto ainihin mu sa shi a gaban mu mu yi koyi da abinda manzo Allah ya karantar da mu a nan wajen kasancewa mutane sun musguna maka ko kasancewa mutane sun saba maka baya hukunta kai kuma ka zamanto mai kaushi a gare su ka gare manzan Allah abinda Qurayshawa suka yi masa ko ba ka ba inda a ce a wannan zamanin da aka yi ma wani malami da ya yi addu'a Allah ya halakar da al'umma ga baki ɗaya amma ka duba irin abinda manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe idan mutanen da kake kira ba su gane ba zai iya yiwa ka ganin gaba su haifi ƴaƴa ƴaƴan nan su zama to ɗalibanka an gane wannan ayi shi yasa babu kyau ka zama to mai tsanani kai ka zama mai kaushi har kaushin ya wuce gona da iri kuma da sunan sunna na'am قال البخاري حدثنا قتيبة نعم حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر ابن حبيش يتي شي أبو إسحاق الشيباني أنا تشوى na tambi zirra bin hubaysh an qaulillahi ta'ala game da maganar Allah subhanahu wa ta'ala. fa kana qaba qausaini aw adna ya kasance kwatankwacin baka da tsarkiya ko kuma mafi kusanci daga haka ana magana a can a menene eh fakana kaba kausaini au adna summa dana fatajalla sannan wato sai ya kusanto kuma ya ƙara kusantowa na ƙaba ƙausai ne a adna wannan kusantowar ya kasance kwatankwacin ne. wato baka da tsarki ake nubi shi ne aka kira shi ne min babu taglif kwatankwacin baka da tsarkiya kowa ya san baka yadda yake da kuma tsarkiya ai suna kusa da juna ko sai Allah yake magana sa'annan manzan Allah ya kusanto ya ƙara kusantowa ya kasance wato kwatankwacin baka da tsarkiya ko mafi kusanci fiye da haka fa auha ila abdihi ma auha eh nan ya kusanci waye summa da na fatadalla ya kusanci Allah ne ko ya kusanci mala'ika an gare, akwai masu cewa manzan Allah ya kusanto zuwa ga Allah sannan ya ƙara kusantowa ko kuma Allah ya kusanto zuwa gare shi sannan ya ƙara kusantowa ya kasance kusanci tsakanin manzan Allah da Allah ya kasance kwatankwacin baka da tsarkiya kenan saura kaɗan an gane wannan ko wanda ce a'a annabi ya kusanci mala'ika jibril ko mala'ika jibril ya kusance shi sannan ya ƙara kusantowa sai ya zama to kusantowa kwatankwacin baka da tsarkiya fa'auha ila abdihi ma auha sai yayi wahayi zuwa ga bawansa abin da yayi wahayi ka gani kaga wannan yana nuna mana Allah ko sai Allah yayi wahayi zuwa ga bawansa abin da yayi wahayi qala hadathana ibn mas'ud ay annahu ra'a jibril kaga wannan ya nuna an nuna kamar malaika jibril ne ko cewa lalle ya ga malaika jibril lahu 600 janahi yana da ainihin fuka-fukai 600 malaika jibril yana da fuka-fukai 600 kaga Allah da ake cewa ja'ilul malaikatu rusulan uli hatin masna wasu lasa wa ruba Allah shi ne ya sanya mala'iku suka zama to manzanni ƴan saƙo masna abu na uli ajari hatim mala'ikun nan ma abota fuka-fukai fuka-fukan nan biyu biyu ko kuma uku uku ko hudu sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙarawa cikin halitta abin da ya so saka mala'iku suna da fuka-fukai wato akwai masu fuka-fukai biyu akwai masu fukafukai uku akwai masu hudu akwai masu fiye da haka shine ma'anar yazidu fil khalqi ma yasha to gashi mala'ika jibril yana da fukafukai 600 an gane wannan ko na'am قال البخاري حدثنا حفص إمام البخاري يأتي حدثنا حفص ابن عمر حدثنا نعم. شعبة ابن الأعمش نعم عن الآن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه يجي أن كربو دك إبراهيم الله يقارى مزيدا An alkama na'am an alkama daga alkama ana abdullahi radiyallahu anhu daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra cewa haƙiƙa manzon Allah ya ga daga cikin ayoyin ubangiji ya ga al-kubra mafi girma qala ra'a rafrafan asdaran sadda ufq as-sama ya ga wani ainihin wani wani matashi an gane ko wanda yake kore ya toshe ainihin sararin samaniya an gano wani ko ya ga wani matashi wani irin lullubi wani irin rufi kore ya toshe tsananin a sararin samaniya a lokacin nan نعم قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل نعم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري نعم أنا بن عون أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama wato ita Aisha radiyallahu anha tana cewa kamar yadda Qasim bin Muhammad ya bamu labari cewa ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama duk wanda ya raya cewa lalle annabi Muhammad ya ga ubangijinsa to haƙiƙa ya girmama ƙarya zuwa ga Allah ƙarya yake yi ba gaskiya ya faɗa ba walakin qad ra'a jibril fi suratihi sai dai hakika annabi ya ga mala'ika jibril a cikin suransa an gane ko ba a ganin mala'iku wato a cikin suransu amma shi manzan Allah Allah ya nuna mai mala'ika jibril cikin suransa cikin hakikanin halittarsa ya toshe sararin samaniya wa khalquhu saddun ma bayna al-ufuq e ra'ahu fi suratihi wa khalquhu halittan shi ta toshe abin da ke tsakanin sararin samaniya saboda girman mala'ika jibril manzo Allah ya ganshi ina fatan gane to kaga Aisha radiyallahu anha a cikin fahimtanta tana ganin manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba ko dama manzo Allah ya gaya mana cewa ku sani lan tarau rabbakum hatta tamutu ba za ku taba ganin ubangijinku ba har sai kun mutu saboda haka manzon Allah yana daga shi ma ya shiga cikin wannan magana shi ma manzan Allah ba zai ga ubangiji a nan duniya ba sai dai muminai za su ga ubangiji gobe kiyama kamar yadda muka karanta a cikin karatunmu na jiya ko mun ga nasoshi daga cikin alkur'ani nasoshi daga cikin hadisai nasoshi daga cikin maganganun magabata da suka tabbatar da cewa muminai gobe kiyama za su ga Allah subhanahu ta'ala. to ita Aisha tana da fahimtar cewa manzon Allah bai ga Allah ba wannan aya da ke cewa ma ka zabal fu'a'a wannan wannan aya da ke cewa da qadra amin ayati rabbil kubra ba wai ya ga Allah bane ya ga mala'ika jibril ne wannan shine fahimtar Aisha radiyallahu anha ina ba gane akwai wani asari da ake ruwaitowa daga Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa manzon Allah ya ga ubangiji amma yake rantsuwa akan cewa lalle manzon Allah ya ga ubangiji to wannan wannan magana na cewa da ibn mas'ud yake faɗa a wata ruwaya manzon Allah ya ce manzon Allah ya ga ubangiji da zuciyarsa manzon Allah ya ga ubangiji da zuciyansa to sai nuna cewa ba wai gani na ido bane yayi daidai da wancan aya ma ka zabal fuadu ma ra'a zuciyarsa bai karyata abin da ya gani ba na bata gane to daga sahabbai gabaki ɗaya sun yi ittifaki cewa manzan Allah bai ga ubangiji ba a nan duniya manzon Allah ya ga mala'ika Jibril ne an gane wannan ko eh qala al-bukhari haddathani muhammad bin yusuf haddathana abu usama haddathana zakariya ibn abi zaida na'am an ibn ashwa عن الشعبي عن مسروق قال مسروق قال كنت لعائشة رضي الله عنها أن كربو مسروق رضي الله عنها أن كربو مسروق رحمه الله yake cewa qultu li aisha radiyallahu anha fa aina qawluhu thumma dana fatadalla na cewa Aisha kin ce manzon Allah bai ga Allah ba to me zaki ce dangane da maganan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa summa dana fatadalla sannan sai ya kusanto ya ƙara kusantowa ya kasance kwatankwacin baka da tsakiya sarkiya, ko kuma mafi kusanci fiye da haka qalat zaka jibril kana wannan jibrilu ne kana yatihi fi suratin rajul mala'ika jibril ya kasance yana zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cikin suran dan adam wa innahu atahu hadhihi almarra fi suratihi allati hiya suratuhu to lalle shi ya zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin suransa wanda shi ne hakikanin halittarsa hakikanin sura na mala'ika jibril sassadal ufuk sai ya toshe ya toshe sararin samaniya ya toshe sararin samaniya ina fata gane wannan to kaga wannan ita Aisha haka ta fassara wannan aya wannan aya wasu suna fassara shi akan cewa manzon Allah ya ga ubangiji kamar yadda take ba abin da ake nufi da ayan kenan ba ayan na nufin wato mala'ika ya zo wa manzon Allah ya kusanto zuwa ga manzon Allah kusan kwatankwacin baka da tsarkiya manzon Allah ya gan shi iri-iri da idansa amma nan ba ana nufin wai manzan Allah ya ga Allah ne ina fatan gane wannan yau wato haka a sufaye su ne suke karfafawa cewa manzan Allah ya ga Allah su kuma suna so su yi amfani da wannan dama ne su ce su ma nan gaba waliyansu ma sun ga Allah an fahimci wannan ayi na'am قال إمام البخاري حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا أبو رداء عن عن عن سمرة قال qala annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga samura yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu ra'aytu laylata rajulain atayani qala na gani wani na gani a wani dare na ga wasu mutane biyu sun zo wajena. na mutanen nan sai suka ce alladhi yuqidun nar malikun khazinun nar sai suka ce mu wannan wanda yake kunna wuta din nan Shi ne malik mai tsaron wuta shi da kaga shi yana hura wuta din nan wa ana jibril wa ana ni ne jibril wannan mika'il ne nan duk ana tabbata mana sunayen wayannan mala'iku cewa wayannan mala'iku mala'ika jibril akwai shi wato akwai malik mai tsaron wuta sannan akwai mala'ika mika'il eh قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربودك أبي هريرة الله يقارى بش يدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت إذا متن يكرا ما تشدوا غشم بدنتا sai ta kiyarda fa ba ta gadbana alaiha sai ya kwana yana mai fushi da ita la'anat al mala'ikatu hatta tusbiha to mala'iku sun tsine mata har sai ta waye gari an gane wannan ai kaga wannan hadisi yana nuna mana akwai mala'iku wanda aka wakilta musamman wato ga ainihin mace idan ya zamanto mutum ya kira matarsa zuwa ga ainihin shimfiɗansa sai matar shi ta ƙiyarda da shi an gane wannan ai da ta ƙiyarda da shi to har ya zamanto mijin ya kwana yana mai fushi da ita to saboda wannan fushin da mijin yayi mala'iku sun tsine mata har sai ta wayi gari na fatan gane ta ba abu shuba wa abu hamza wa abu dawud wa abu dawud wa abu muawiya an al-amash hmm. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال ابن شهاب ينا cewa naji Aba Salma yace akhbarani Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma cewa Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda ya bani labari annahu sami'a sallallahu alaihi wa sallam yaqul cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa thumma fatara anni al fatara anni fatratan sannan sai wahayi ya dan yanke min wannan lokaci manzan Allah sallallahu alaihi yake ba mu labari cewa akwai sanda ainihin wahayi ya dan yanke masa na'am fa baina ana amshi samitu sautan min as-sama to ana nan ina cikin tafiya sai na ji wani sauti daga sama farqatu basri qibala as-sama sai na daga ido na bangaren sama فإذا الملك الذي جاءني Sai ga wannan mala'ika ne wanda ya zo mun a dutsen hira din nan wato mala'ika jibril daga shi ya ƙara zuwa qa'idun ala kursiyin bayna as-sama'i wal yana zaune a kan kujera tsakanin sama da ƙasa fajitu minhu hatta hawaitu ila al-ard sai na zo a gare shi har na faɗi zuwa ƙasa saboda rudewa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gurfana ya ƙasa fajitu ahli fa qult da na faɗi ƙasa sai na zo wajen iyalaina bayan na riga na ruɗe na zo wajen iyalaina wato mana ya zo wajen khadija radiyallahu anha sai na ce mata sai na ce ma iyalaina zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal muddassir kun fa anzir da na ce ku lullube ni ina nan a lullube yana wato masassara ya kama manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin wannan masassara sai ga kawai mala'ika ya ƙara dawowa sai mala'ikan ya ce masa ya kai wanda ya lulluba da mayafi shi ka yi gargadi, an gane ku a lokacin sai ya nuna ma annabi cewa lalle annabu fa Allah ya zaɓe shi ne don ya zama to manzo ya yi gargadi ga al'umma ila sahajin ila fa mahajur baka rabbaka fakabbir wa siyabaka fadhhir wa rujza har zuwa inda yake ce ma annabi gumaka ka ƙaurace musu Ƙala Abu Salama. Sai Abu Salma ya ce, Warruj al'autan. Ya ce, Warruj ɗina ana nufin gumaka. Gumaka ka ƙaurace musu. Wannan shi ne farkon ainihin aiko ma'annin manzan Allah. Kaga wancan aya da aka aiko na cewa annabi ya yi karatu. Kaga wannan aya ba ce annabi ya gaya wa kowa ba ko? An ce ne ya yi karatu. Ikara bismi rabbikal ladzi khalaq. ka yi karatu da sunan ubangijin ka wanda ya halice ka kaga wannan manzan Allah kawai aka umarni ya yi karatu ba wai an ce ya karantar da kowa ba ne da saboda haka a nan ne masu ra'ayin cewa annabi shi ne wanda aka ba shi saƙo ba a ce ya gaya wa kowa ba suna dogara da nan wajen cewa annabi ya zama to annabi da ainihin ikra cewa da aka yi karatu din nan ya zama annabi ai an ce yi karatu ba sai karantar da mutane ba to anan ya zama annabi a lokacin da aka ce masa ya ayyuhal ya ayyuhal mudaththir kun fa anzir ya kai wanda ya lulluba tashi kai gargadi to anan ne ya zama to manzo an gane wannan to su masu wannan fahimta suna ganin annabi an ba shi sako shi kadai ba ce gaya kowa ba to su kuma wasu suna ganin cewa wannan fasara kuskure ne a ce wai annabi an ba shi sako ba ce ya gaya kowa ba idan an ba shi sako ba ce ya gaya kowa ba to kenan idan ya zo ya ga al'umma cikin hallaka suna cikin shirka suna cikin bid'a suna cikin saban Allah kenan ba ce ya gaya kowa ba sai ya yi kenan sai ya shiru yaya hukuncin mutumin da ya san gaskiya yayi shiru ya ga al'umma suna cikin kuskure Allah ta'ala ya ce innal lazina ha Allah ya ce inna allazina yaktumuna ma anzalna min al wal huda min ba'di ma hu lin-nasi fil kitab ulaika Allah wa yal'anuhum la'inun ko lalle wa yannan da suke koyi abinda muka saukar na ainihin hujjoji bayyanannu da kuma shari'a min ba'di ma hu lin-nasi fil kitab bayan mun riga mun yi bayani shi ga mutane daki daki a cikin littafi gashi nan a rubuce sai mutum ya koyi sai Allah ya ce mai ula'ika yal'anuhumullah wa'annan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun sannan masu tsinuwa sun tsine musu an gane illal ladina tabu sai dai wa'anda suka tuba wa wa me illal ladina tabu wa as wa aslamu wa bayyanu a illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu sai dai wa'anda suka tuba suka gyara aikin suka yi bayani fa ulaika atubu ilayhi to wa'annan atubu alaihi ko to waye nan zan karɓi tubansu wa ana tawwabur rahim to kaga anan wajen idan har ya zamanto manzo in ya to annabi an gaya masa addini shi kuma ya ga mutane sun jahilci wannan abin sai ya shiru to ya hukunci kenan to kaga wannan magana yana da hadari cewa annabi an bashi sako ba ce ya gaya wa kowa ba kenan yana iya zama cikin al'umma suna aikata kowane irin sako ba zai ce komai ba akwai matsala to kaga manyan malamai Allah ya zarge su in sun san gaskiya suka boye Allah ya zarge su to ya kuma za a yi a ce annabi wanda yake su malamai magada annabawa ne in dai har annabi zai boye to ashe malamai su suka fi cancanta su ma su boye sako an gane wannan to shine wasu ka ce wannan ta'arifi akwai matsala a cikinsa sai dai a ce akwai tarihi wanda imamul alusi ya yi wanda na ga nasiru dinil albani ya nakalto a cikin sharhi na ainihin tahawiya wanda ya yi cewa annabi shi ne wanda aka aiko shi domin ya tabbatar da shari'an manzan da ya gabace shi ya tabbatar da shari'an manzan da ya gabace shi shi ba a ba shi littafi ba ba a ba shi sabon sako ba ya zo ne domin ya tabbatar da man wato manzancin manzan da ya gabace shi kenan kawai ya zo ne ya ƙara maimaitawa ya ƙara jaddada saƙon wancan manzan Allah zai ringa yi masa wahayi domin kada ya yi kuskure a wajen isar da saƙo Allah zai yi masa wahayi domin ya isar da wannan saƙo daidai kenan a nan wajen annabi ya bambanta da malami shi malami yana iya zuwa ya karanta saƙon ya yi kuskure ko ba gaba? amma shi annabi idan yana so ya kisar da sakon wani annabi Allah zai masa wahayi ya nuna mai fikihun da ke ta kuma inda amma kaga malami misali yazo zai fassara ne da iya fahimtansa zai iya dacewa zai iya kuskure amma shi annabi zai fassara shi ne kamar yadda Allah ya sauka mai tawahi kaga bambancin annabi da malami kenan ina fata gane wannan to kaga misali kaman annabi Musa alaihi salam a zamaninsa an bashi taura. bayan rasuwan annabi Musa Allah ya aiko annabawa wanda za su ɗauki attaura su ringa fassara wa mutane daidai domin kada a yi kuskure Allah yana musu wahayi su fassara mai attaura daidai to wa'annan ana kiransu annabawa na bani Isra'il shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake mu labari a cikin hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu muttafaqun alayh kanat banu Isra'il tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wala nabiya ba'd ya kasance banu Isra'il annabawa ke shugabancin su duk sanda wannan annabi ya halaka wato annabin ya rasu sai wani annabi ya maye gurbin sa amma wala nabiya ba'd ni babu annabi bayana ha wa sayqulu ba'di khulafa fa yakhsurun ne za a samu khalifofi baya na rasu yawa shi manzo Allah bayansa ba manzanni amma annabi Musa bayansa ana samun annabawa da yawa bayan rasuwan annabi Musa an samu annabawa da suka zo suna fassara at-taura shine Allah ta'ala yake ba mu labari a cikin alqur'ani inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyuna na allazina aslamu lil ladzina hadu lalle mun saukar da attaura wanda a cikin attaura akwai mai fi ha hudaw wa nur a cikin ta akwai shari'a da haske ya hukumu bi han nabiyuna allazina aslamu annaba wanda suka mika wuya ga Allah suna hukunci da me attaura attaura wa aka saukarwa annabi Musa kenan bayan rasuwansa sai Allah ya turo annabawa ɗaya bayan ɗaya in wannan ya rasu Allah ya turo wannan in wannan ya rasu Allah ya turo wannan an gane ya hukumu bi biyu na allazina aslamu lil lazina hadu annabawan da suka mika wuya ga Allah suna hukunci da attaura ga waɗanda suka ce mun tuba su ne yahudawa wal rabbaniyuna wal ahbar bima sufizu min kitabillah ina fatan gane wannan kenan Nasiruddin Albani shi abin da ya zaba yace wannan tarihi shi ya fita da gaskiya an gane ba wai tarifin da ke cewa annabi shine wanda aka bashi tako ba ce ga kowa ba Ah, an ce mara aminku munkaran ya biyadihi duk wanda ya ga munkari daga cikin ku ya canza da hannunsa to annabi in muka ɗauki wannan tarihi in ya rayu cikin al'umma ana shirka in ya rayu ana bid'a in ya rayu ana saban Allah bai zai yi saboda idan ya isar da sako ga al'umma ai ba ba shi izini ba za a tambaye shi waye baka izini kaga akwai matsala ko baka ba Allah ta'ala ya tsine wa bani Isra'il ta harshen annabi Dawuda da Isa bin Maryam me yasa ya tsine musu zalika bima asawwa kanu ya tadun kanu la yata kanu la yata na hauna an munkarin fa'alu kanu la yata na hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su munkarin da suke aikatawa ko to kaga shi kenan isar da sako wajibi ne idan Allah ya baka ilimi kaga ana yin kurakurai baya kamata kai shiru dole ne ka isar da sako zuwa ga al'umma ka karantar da su abin da yake daidai ina fatan gane wannan to anan wajen dai manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga mala'ika a can a ainihin kogon hira ya zo a firgice yana makyarkyata sai ainihin khadija radiyallahu anha ta lullube shi to sai Allah ya saukar yana nan a kwance yana jinya sai ga Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ya kai wanda ya lulluba tashi kai gargadi har zuwa inda ya ce masa gumaka ka ƙaurace musu an gane wannan ko Na. wannan eh. aya ina nuna kenan wani hijira banda hijiratul makan ana yi samun hijira kamar hijiratul amal eh hijira ya kashi-kashi shigo akwai hijiratul amal akwai hijira amil akwai hijiratul makan an gane Allah da ya ce nan wa abuna wa rujuka fahajur kaga akwai hijiratul amal wato ka ƙaurace wa duk wani aiki wanda ya saba wa musulunci shirka ya saba wa musulunci ka ƙaurace masa bid'a ya saba saban Allah ya saba wa musulunci to nan da aka ce masa wa rujiza fahajur nan wani irin hijira ne kaga hijratul amal ne an gane ko an ce ya ƙaurace ma ainihin gunki ya ƙaurace wa bautan gunki akwai hijratul amil ka ƙaurace wa mai aikata ainihin bautan gunkin mai aikata ainihin bid'a mai aikata ainihin saban Allah shine ake yin hajarul mubtadi ko in ka san wannan san bid'a ne kuma da'iya ila bid'atihi wanda bid'an za ta yi maka tasiri an gane to wajibi ne ka guje shi kamar yanzu za ku ji zaki ko fiye da haka saboda kada ya lalata maka aqidanka da tarbiyanka kaga wannan shine bid'a hijratul amir ka kaurace wa mutumin da yake aikata saban Allah sannan akwai hijiratul makan ko ka ƙaurace mu wurin da ake yin saban to sai mutum ya ya aikata irin wayannan hijira guda uku shine ya cika mai hijira annabi yana cewa al muhajir man hajara ma nahallahu an mai hijira na hakika shine wanda ya ƙaurace ma abinda Allah ya hana Allah ya hana shirka Allah ya hana bid'a Allah ya hana safan Allah idan ka kaurace musu kai ne mai hijira na hakika sannan sai ka kaurace wa mai aikata abin sannan sai ka ƙaurace ma wurin da ake aikata abu yanzu manzan Allah da ya yi hijira daga Makka zuwa Madina ya yi hijira su ne Makan ya ƙaurace wa garin da ake bautan gunki ya koma garin da ake yin musulunci tsantsa an gane wannan ko na'am قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة حول السند حول سواء قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زري حدثنا سعيد عن قتادة قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم ابن عم ابن عم ibn ammi nabiyukum dan ammin annabinku yani ibn abbas radiyallahu anhu eh yana cewa dan ammin annabinku shine abdullahi bin abbas yani abdullahi bin abbas ya ba mu labari radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wa sallam qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ra'aytu laylata usri bi musa rajulan adama tuwaran ya'dan na gani daren da aka yi isra'i da ni na ga annabi musa alaihi salam rajulan adam mutum ne wanda yake mai jabbata duwalan dogo ja'adan wanda yake mai gajeren gashi haka gashi wanda yake wani kan wani misali gashi irin takuraran gashi din nan ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce shi yana daga cikin mazajen ainihin shanu'a wa ra'aytu kabila ne wa ra'aytu isa rajulan marbu'an naga annabi isa mutum ne mai matsakaici a matsakaicin tsawo shi ba dogo ba ba gajere ba shine marbu'an marbu'al khalqi shine mai madaidaicin halitta ila al na bayan kuma halittar shi yana nan zuwa ga ainihin ja da fari ya dan yi kala ja da fari haka an haka hada su sabtar rasi wato shi gashin sa masu tsawo ne masu laushi wa ra'aytu malikan khazinan Na ga malik mai tsaron wuta wa dajjala fi ayatin arahunna arahunna Allah iya kuma sannan kuma na ga dajjal a cikin wasu ayoyi wato yana magana cikin ayoyi wanda Allah ya nuna masa hmm. daga cikin ayoyin da Allah ya nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ainihin Allah ya nuna mai annabi annabi Isa alayhi salam ya nuna mai annabi annabi Musa ya nuna mai Malik mai tsaron wuta ya nuna mai Dajjal an gane wannan ayyusha aka nuna mai lailatul do a daren da aka yi Isra'i da shi Isra'i da Mi'raj shine Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika ya gani daga cikin mu'jizozin ubangiji mafi girma eh fala takun fi miryatin min liqa'i kada ka kasance cikin kokonto daga haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙala Anas wa Abu Bakar ta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka harusul mala'ika al-Madina min al dajjal Anas bin Malik da Abu Bakara sun karbo hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mala'iku suna gadin Madina daga Dajjal. Mala'iku suna gadin Madina daga Dajjal. Kenan Dajjal na iya shiga ko ina banda ainihin Madina. wata ruwaya banda makka da madina an gani za a iya samun dajjal ya shiga kowane waje amma banda ainihin madina mala'iku za su kewaye madina su hana dajjal ya shiga madina allahu ala na'am نعم هذا هذه الهراسة شيخنا هل الآن تجري أو تخص وقت ما يأتي الدجال تخص تخص وقت ما يأتي الدجال إذا جاء جاء إذا جاء الدجال تهرسه تهرس الملائكة المدينة من الدجال وعليكم السلام إيه فجلسوا أينني فجسستني فجسستني فجسست نعم فجسستني. sai na gurfana saboda shi ina ganin da annabi da ya fita sai ya gurfana hatta hawaitu ila al-ard an na fadi zuwa kasa fa jasastu kenan hawaitu wala kharart kai kharart na'am na'am to an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba to da za a zagaya a nema yan uwa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum